وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدة كوات الربيع الثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas wanda ya yi daidai da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu layu za mu sha hamul mai tafi wa layu ba ku wada ku na'am bismillahir Rahman rahim bismillahir Rahman rahim babu za mu sha yuzabu mai maitati wa la yubahu ku. babu ba a siyar da kitsan batacce wato ba a narkar da kizan matacce kuma ba a siyar da ainihin bargon shi an gane ai na'am rawahu jabir radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jabir dan abdullahi radiyallahu anhu shi ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني داوود أنه سمع بن عباس رضي الله تعالى عنه داوود yana cewa lalle ya ji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa balaga Umar bin al-Khattab anna fulanan ba'a khamran labari ya kai ma Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa lalle wani ya siyar da giya an boye sunan lalle wani ya siyar da giya an gane in ma ba a so a faɗi sunan shi don mutuncinsa ko kuma wani dalili misali na'am faqal sai ke cewa qatalallahu Fulani. kai Allah ya wadaran wani ko kuma Allah ya tsine ma wani alam ya'lam anna Rasulallah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala shin bai sani ba cewa lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba bai sani ba ne قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشهوم فجملوها فباغوها واتو الله يا كشه يهوداوا ko kuma Allah ya wadaran yahudawa ko kuma Allah ya tsine mai yahudawa an gane ku wato Allah ta'ala ko kuma an haramta musu kitse fa jamaluha sai suka narkar da ita wa ba'uha kuma fa ba'uha sai suka siyar an gane suna ganin an haramta kitse dai in ba a narkar da shi ba amma da zarar an narkar a wajensu ya tashi daga kasancewa shi kitse yanzu ya halatta a siyar shine Umar ke cewa kai Allah ya tsine wa waɗannan mutane suna ganin sun fi Allah yau za su yi wa Allah dabara kenan an gane ku to kaga wannan katala din nan da ya magana kai kun bayyana to shi a nan wajen ya halatta a tsine wa mutum ayyanan ne a kama sunan mutum ayyanan ne a ce Allah ya tsine mai wannan bawan Allah wanda Umar ya ce mai Allah sahaban annabi ne an gane ya zo ya yi wannan abin misali wato ya zo ya siyar da giya sahabin annabi ne ya sayar da giya umar ya ji labari hankalin shi ya tashi umar ya ce Allah fulana umar ya kama sunan shi ya ce Allah ya tsine masa shin bai san manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma Yahudawa ba an haramta musu kitse suka narkar ta siyar da shi bai san da wannan ba a nan wajen umar ya yi tsinuwa kuma mun ce baya halatta wato a yi la'adar mu'ayyan shi ma kan shi ibn hajjar al-asqalani shi ma kan shi sai da ya tattauna matsalar an gani? saboda ya san matsala ne wanda ya kamata a tattauna ya ce wa fil hadith la'adar arzi al-mu'ayyan ce a cikin hadisin akwai tsinuwa ga mai sabo ayyanan ne ƙasalar Allahu samura dan samura ne yayi abun an saka ya sunan ne zamu ji sunan nan gaba Allah ya tsine mu samura shin bai ji kaza ba sai ce to shi kuma ya san a ka'ida baya halatta a tsinewa wato mutum ayyanan ne sai idan ya mutu kafiri sai dai ya halatta ne a yi tsinuwa a dunkule Allah ya tsine wa barawo Allah ya tsine ma azzalimi Allah ya tsine wa dan bashi amma kama suna a ce Allah ya tsine ma wani ba a yi to sai gashi kuma umar dan khattab yayi shine shi ibnu hajar ke magana cewa walakin yahtabilu an yuqal inna qawla umar qatala samra sai dai zai iya ɗauka a ce faɗin umar da yace qatala Allahu samra din nan lam yurid zahirahu za